a shirinmu na mata da suka taka muhimmiyar rawa a rayuwarsu. A yau dandali ya yi babban kamu domin kuwa alewa ce irin ta da mun samu bakoncin malama ta Sidi Sa'id Zakari wacce ta yi karatu a wancan zamani ta kuma yi mana bayanin bambancin karatu a wancan lokaci da ma yanzu. Sunana ta Sidi Sa'id Zakari wadda aka sani da ta Sidi wada kafin in yi aure. Malama ta Sidi a bamu labari a takaice. alhamdulillahi ni dai na yi karatun primary shekara primary school tun daga class 1 har zuwa class 7 a lokacin na ana primary shekara bakwai bayan da na gama na je ggc dala na yi shekara biyar mm-hmm. bayan nan aka yi min aure bayan an min aure sorry kafin a yi min aure mm. na shiga pivotal teachers college mm-hmm. ana wani program a lokacin nan mm-hmm. da in ka yi secondary school za ka iya kuma ka zama malamin makaranta idan kai wannan course din na shekara guda to a wannan lokacin na shiga na shekara guda na zama qualified malamin makaranta to daga nan ne kuma sai na samu admission Uh, na yi dan teaching na dan lokaci kaɗan mm. sai kuma na samu uh, admission na shiga Gumel Advanced Teachers College. To, muka yi shekara ɗaya a Kano daga baya aka mai da permanent site ɗin ya koma Gumel. To, a nan na karanci fannin home economics. Kin canja layi kenan ko dai teaching? Ai dama teaching ne. Eh. Saboda haka as a qualified teacher komai kana koyawa a mm. primary school. Mm. To, a lokacin nan in ka yi pivotal teachers college malamai ne na primary to bayan da na da na yi um, jarabawa wadda take kwalifayin mutum ya shiga ya yi teaching sai na shiga kuma advanced teachers college shi ne na karanci fannin home economics shekara uku bayan nan kuma fa sai aka yi kaka bayan nan na fara aiki da na fara aiki koyarwa koyarwa eh amma ba primary school ba a secondary sai na koma secondary ina teaching daga nan sai na samu kuma admission a ahmad bello university mm-hmm. zaria na je ne karatu shekara biyar part time home economics din dai an dai yi maintaining harkar koyarwa eh an yi maintaining harkar koyarwa kuma fannin home economics mm-hmm. saboda a kano a lokacin nan babu wani guri da zaka je kai karatun home economics mm-hmm. sai dai a Zariya. to don haka sai na kai kaina part-time ya zama long vacation a lokacin da long vacation 'yan university suke hutu mu kuma mu ma a matsayinmu na malaman makaranta mu ma muna hutu sai mu tafi mi sati biyar sati shida sai mu kwas sai mu dawo muka dawo sai kuma mu ci gaba da ticin sai shekara mai zuwa haka har aka kammala shekara biyar na yi home economics din nan duk waɗannan kenan da aure aka yi duk da aure aka yi alhamdulillah to a dan fuskanci yar kalubale batun daga aure ga kuma garin da ake karatun ba garin da ake zaune aiko da kalubale kala kala yanzu kin ga misali a lokacin da na koma zaria mm. ina da yara na uku ya zama na ba a gari zan yi karatu mm. ba sai samun yan uwa mm. gaskiya da mai gidana Allah ya saka musu da alheri su suka tsaya a bayana aka dinga zaman min da yara mm-hmm. amma daga zariyan duk sati mm-hmm. zai tura min mota mm-hmm. ranar jima'a direba zai jira ni ina gama lacca zan shigo mota zan taho kano ranar litinin sassafe in kama hanya saboda mu dama karfe takwas a lokacin nan kana da lacca a lokacin ana bin doka na'am kuma malamai a lokacin nan ba wanda za ka ce wai a ah, kana da lakca ba zai shiga ba ko wani waye kowa na aikinsa alhamdulillah a lokacin nan to wannan ta zame min wata matsala gaskiya da na fuskanta saboda dole ne ka nemi wanda zai zauna sannan kuma ina cikin ma karatun kuma aka sami juna biyu mm. ya zama na ga yara ga kuma cikin na hudu to a wata shekarar ma gaskiya sai da na haƙura da karatun don a lokacin da za mu tafi karatun hmm. a lokacin nan na haihu to dole na haƙura da wannan shekarar sai ne da farin sai da wata shekarar ta zo e na ƙara akwai na shekara ɗaya hmm. kuma alhamdulillah aka yi aka samu nasara aka samu kyakkyawan sakamako banda kalubale na zirga-zirga kai komo na karatu bayan kammala karatun a wajen aiki kuma fa tunda a wancan lokaci mata akwai mata ma'aikata sosai akwai mata ma'aikata sosai musamman a harkar titin mm. kuma a gaskiya a lokacin nan akwai girmama juna um, su mazan da muke tare da aiki da su tunda ni ina eh, malaman makaranta na zo na zama na headmistress mm. amin na zama head teacher mm. bayan na zama head teacher na zo na zama vice principal har na zo na kai ga matsayin ba su nuna kyashi ba principal ba wani nuna kyashi gaskiya ni dai ban gani ba to idan za a kwatanta harkar ilimi a wancan lokaci da wannan lokaci tunda an ga da kuma an ga yanzu ya za ki kwatanta gaskiya harkar ilimi a lokacin nan kowa ya san me ya kamata ya yi saboda kowa na da kwarewar abin da ya kamata mm. ba za a baka aikin ba sai dama ka cancanta mm. banda ka cancanta sai an tabbatar da cewar ka dan samu wasu shekaru ma mm. akan harka abin da za ka yi kafin ma a danka maka a yanzu to ai siyasa ta shigo abubuwa da yawa sun lalace ba kawai siyasa ba ita kanta al'ummar gaskiya muna neman gyara saboda mu da muka da muke da wasu 'yan shekaru mm. gaskiya kullum addu'a ta shine Allah Ubangiji ka shirya mana al'umma kamar a minti ɗaya na'am ta ya za kike ganin za a iya magance matsalar nan da ake samu musamman a fannin ilimi a fannin ilimi a koma baya a duba a gani abin da na baya suka shi ya kamata a yi mutane su zamana sun tsaya tsakani da allah sun yi karatu ba wani zancen sata jarabawa ba wani wanda zai je ya zauna wa wani jarabawa kai da kanka kai da kake neman abin kai ka zauna kai kokari ka dage ka koyi ilimin da kai zaka je kai wa kanka jarabawar ba wai ka biya wani ya maka ba to wannan kin faɗi fannin al'umma kenan su kansu malaman shin kina kina ganin ai yanzu malaman to ai su kansu ma malaman ai duk wannan din ce ta lalata su saboda idan kai ya za ka bada abin da baka da shi mm. saboda su ma malaman kansu ba su da qualification din da za su koyar da ya za su koya wani ya koya to wannan shine gwamnati ta shigo ciki a tabbatar da cewa an yi equipin makarantu kamar yadda da muka sani hmm. tun da da kowanne laboratory je akwai kayan aiki to yanzu ma a koma a irin wannan kallon hmm. a yi abin da ya dace wace shawara zaki ba matasa musamman mata akan ilimi akan ilimi hmm. mace ko a ina take ta tsaya ta nemi ilimi ta jajirce game da ilimi fanni-fanni na islamiyya na bokon nan mu tsaya mu nema idan muka tsaya muka nema kuma tsakaninmu da Allah mu kokarin mu ce mu wannan yi muke domin Allah kuma mu ba mu tarbiyya to shine zai kawo gyara to madalla da fatan hukumomi za su dauki matakan za su dauki shawarar da malama ta sidi ta bayar baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya